Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wannan shiri na Najeriya a yau. Ranar Asabar, gwamnatin tarayya ta yi sanarwar cewa Litinin ɗinnan jirgin ƙasa zai koma zirga-zirga tsakanin Abuja da Kaduna, watanni takwas bayan harin ta'addancin da ya sa aka dakatar da shi. Sai dai kuma ana sauran 'yan sa'o'i ƙalilan a buɗe hanyar sai gwamnatin ta sake hidda sanarwar cewa ta ɗage fara jigilar fasinjoji ta jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna a yau Litinin har sai mako mai zuwa. za ku ji dalili da ma ra'ayoyin mutane a kai. Ko dalilin wannan ta leƙo ta koma da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi game da fara jigilar fasinjoji ta jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna kamar yadda ta yi sanarwa? Abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman ya tattamna da wakiliyarmu a Kaduna. Sunana Maryam da suka ina aiki da Kaduna. Eto eh shi minista na transportation ya zo daga Kaduna zuwa Kaduna. Ya inspection da kuma da ya labarin da ya fi ɗan jarida ya ce da an daga dawowar jirgi zuwa nan da sati ɗaya. Saboda wai akwai sabbin dokokin da aka sa a kan purchase na, na ticket. sai mutum ya kawo NIM ɗin shi da sauransu. Wato nan nan da ke tantance ɗan ƙasa. eh shi akwai kuma wasu abubuwa da ya ce ba zai faɗa security abubuwan da aka sa ba To a matsayinku na 'yan jarida da kuke iya leke leƙe da sinsine-sinsinan labari babu wani abu da kuka ƙara ganowa ya sa aka ɗage ɗin na iya wannan ne dalilin? To yana yiwuwa wasu suna jin tsoro har yanzu tunda ka san abin da ya faru aka rufe wata takwas da suka wuce da aka sa bom a jirgin da har aka kashe mutane tara aka kuma sace guda sittin da ƙyar suka samu aka fito da su. so mm. yana yiwuwa kina akwai koke-koke da Najeriya suke kila suna gani ba a riga an sa ruwan da ya kamata ba kafin jirgin ya fara haka dai nake gani eh. da in ka je train station din da masu tafiya da masu raka masu tafiya duk za su iya shiga cikin filin jirgin misali inda mutane suke zama inda mm. fasinjoji suke zama kowa na iya shiga amma yanzu akwai gate da aka sa so ina tsammanin cewa kilan in an yi rakiya eh, fasinjojin kawai za su wuce gitin wayanda suka yi rakiya su kasu kafin gate amma bayan gate in mm. fasinjoji ne kawai za su shiga wanda an riga an cekin ɗinsu da komai in sun shiga gate kuma akwai um, wurin jira da aka sa a gefe kafin su shiga cikin jirgin abinda kuma nan lura da kenan ba dai wani ƙarin tsaro da muka gani akwai dai dama polis da suke jami'an tsaro da suke wurin tun da aka rufe amma ba wai kaman an ƙara ne ba anya gwamnatin najeriya ta shirya kuwa ko dai azarbaɓi ta yi da riga malam masallaci ta yi sanarwar cewa jirgin ƙasan zai fara aiki tun wasu matakai ba su kankama ba. Saboda haka ne na tattauna da Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya. masanin harakokin tsaro da aikin soja kuma mai nazari da ba da shawarwari. Wanda ya fara da yaba matakin tare da nuna cewa ai lokaci ya yi jirgin ƙasan ya fara zirga-zirga tsakanin Abuja da Kaduna. Na farko dai a sha'anin yaƙi da ta'addanci abin da ake so ƙasa ko mutane su yi shi wani lokaci ba tare da sa ransa a hatsari ba su nuna jajircewa su nuna ma 'yan ta'adda cewa ba za ku iya sa mu canza rayuwar mu ko mu daina wani abu shi ana son kowace al'umma kowace ƙasa ya zama suna da wannan so a idan an ce an yi atakin jirgi sau ɗaya shikenan kowa ya gudu ba zai ƙara shiga jirgi ba gwamnati ta tsayar da jirgi kin ga shi ɗanta da abin da yake so kenan dama shi ɗanta ta'adda yana so ya bada tsoro ya canza maka rayuwa so ta nan wurin za mu iya cewa muna ba. saboda a ƙarfafa ma ƴan ƙasa gwiwa a nuna cewa ba za mu tsaya a tsoron 'yan ta'adda ba ko Isa hana musu hana mu rayuwa. Ba a son jama'a ko ƙasa ta zama ta razana ta kasa yin komai saboda wa akwai 'yan ta'adda ko yaushe ana son a ga cewa eh, 'yan ta'adda ko masu bata gari ko masu kare doka ba za ka taɓa cire su al'umma ba amma ko ana so al'umma ta kula da abin da ake ma a turanci resilience wanda zan iya fassara shi akan jajircewa Jama'a ta zama tana da jajircewa cewa ba kawai saboda yan ta'adda su zo ba nan mun daina yin komai mun daina zuwa gonaki mun daina tafiya mun daina buki mun daina komai to ta nan wurin kuma kamar yadda nake ni tun kafin tun watanni uku da suka wuce ai wannan rubutu ina kira gwamnati cewa da maza maza ta dawo da jirgin nan amma ba wai a ido rufe ba a sa wasu abubuwa wanda za su zama kamar darasin da aka koya za a iya cewa gwamnati ta shirya su matakan tsaro zan iya cewa an ɗauka saboda ina jin jiyan nan ko shekaran jiya na ga wani faifan bidiyo da ita hukumar sufurin jirgin ƙasa ta saki a kan cewa yanzu ba kamar da ba da kowa kawai zai iya shiga wani ma zai iya sai wani tiket wani zai iya yanka da sunan wani su ma saboda tuwa masu aikin jirgin sai ga namiji ya zama mace ko mace da sunan namiji kawai ana sarto yanzu ina jin darussan da aka koya cewa ta nan ake fara samun problem na shi na shi tsaro din saboda me idan aka ce a jirgi ko ma a mota aka ce kowa yana shi kuma ba a cancanta ne ba in ga wannan akwai hatsari a ciki har yanzu duk da yake bincike bai tattala ba kuma ni bani da wasu wannan fashin da aka na mutane a jirgi ba ma tabbatar ba yana ma yiwuwa cewa cikin yan ta'addan nan zuwa suka yi suka sayi tiket suka shiga cikin jirgin yana yiwuwa akwai wasu a ciki akwai wasu kuma a waje akwai wanda suka atakin jirgin a nan inda suka atakin ɗin amma akwai wanda suka shiga to kin ga da saboda hali namu na rashin kulawa kowa ya sani wanda ke shiga jirgin ya sani zan iya sayan sunan ki Halima Jurau suna na Sadiq Garba Shehu zai za iya bani tiket din Halima Jurau ya shiga cikin jirgi ni ba mace ba ke kuma ba namiji ba a baki tiket dina duk ana wannan ko yaro ya shiga karami saboda me saboda ciwatuwa to yanzu ina jin an fara ganewa cewa ciwatuwan nan fa ita ce za ta ciwatuwa mu in ga a wannan bidiyo da na gani na ga suna cewa yanzu duk wanda zai shiga sai ya sai ya sai an tabbatar da da sunan shi da nin number kuma wani zai in zaka sai ma wani ga wasu ka'idoji da za ka yi to a hukumance a wurin sha'anin tsaro wannan shi ne kira procedural security don shi tsaro ma yana kala kala wannan shi ne procedural security ya za a yi abu me ya dokokin shiga wannan jirgin wanda yake da mu da shi kowa zai iya shiga to a nan wurin kinka za mu iya cewa an koyi darasi to amma a nan zan daga ayar tambaya yan Najeriya a yanda na san su muna son girma muna son girma duk wani ɗan Najeriya ina jin ko local government kansila eh, ne shi bai yana ganin ya fi karfin ya je ya ji bilayi a duba sunan shi a duba kashin shi. A Najeriya mun ɗauka cewa nuna girma shi shine kana zaune a je a so maka tiket. A nan ne kuma wannan zai ci karo da halaye mutane da muka saba. dan a gaskiya duk wanda ya tuna a maganar jirgin nan kusan wato mai karamin karfi shi da ke zuwa je bilayi ya jirgi ya sai take jirgi. Amma in kai ka isa sai a turo maka a wayanka kawai a ce maka je ka shiga. doka an sa ta amma kuma za a fi dokan wannan shine magana wannan kuma na miki magana prosocial security ne na mm. biyu shine physical security kuma physical security wato abu ne wanda za a gani keke da keke gashi kana gane shi wanda za ka taba da hannu kamar CCTV kamar a sa wayoyi akwai wayoyi wanda za a sa kamar yanzu inda aka tsaye da jirgin nan tun daga farko wurin taswiran ta ina hanyar jirgin zai bi akwai abin da ake kira crime prevention through environmental design tun daga lokacin da zaka gina ko gina ne ko gini ne ko wata gada ce sai ka yi tunani wani irin tarnaki na security zai iya zuwa a wurin nan in an ga jirgin hanyar jirgin nan za ta bi wani wuri wanda yake cikin wani kurmi ne ko wani abin nan sai a sa part of physical security wato kamar akwai wayoyi da ake in mutum kuna tafiya ko da kuke tafiya kasan waje kuna gani in ka bi zaka ga wasu wayoyi a bakin layin jirgi me wannan wayoyi suke yi duk ran da ko ko akuya ce ta tsallaka akwai inda za a ga cewa wani abu ya so ya tsallaka wurin nan saboda wannan suka physical security kenan ka sa CCTV ka sa masu gadi ka sa alarm to shi kuma wannan wani gefe ne to wannan ban san shirin gwamnati tarayya ce ba Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust ko a twitter.com aminiyatrust. Kuna ma iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma in Radio. Har wa yau kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3. Da Progress Radio a kan mita 97.3 a jihar Gombe. Da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Idan Allah ya kai mu makon mai zuwa kuma jirgin ƙasan ya fara jigilar fasinjoji daga Abuja zuwa Kaduna, anya kuwa mutane za su shiga? ni dai zan ci gaba da shiga jirgin ƙasa daga Kaduna zuwa Abuja, Abuja zuwa Kaduna saboda yana da sauƙi sosai kuma yana da wadatarwa ko biyan bukata sosai. Gaskiya ba zan shiga ba. Ba abinda zai sa ni shiga ko a tunani ma ko a wasa ma ba ran shiga ba. baran advising loved ones ina ba ko iyayena ko abokanina su shiga train din nan because security din na ba za mu yi din shi ba for now gaskiya sai da maybe bayan election aka yi sabon gwamnati kuma gwamnatin da ta zo da ake za mu trust din ne maybe zan iya shiga train amma for now gaskiya zan yi hanya je ko ba ina zan je Allah ne zai ci gaba da tsare mu. Ina ta jin mutane suna cewa ba za mu sake shiga ba ba za mu sake shiga ba sai abin ya rika daure min kai. a rana jirgin nan yana tafiya kusan so hudu ko fiye da haka a rana amma sai mutum ya auna ya gani so nawa aka taba kai ma a majirgin hari misali wannan dalilin ba shi ne zai sa mutum ya bar hawa jirgin kasan ba ni a gani na shi jirgin ƙasan ya fi mota tsaro kuma yanzu haka ma idan ya dawo aiki zan ci gaba da shiga tun da ya daina aiki ma ban je kaduna ba saboda akwai tsaro za ka je ba tare da kayi datti ba ba za ka ji gajiya ba da sauransu har wa yau na tattamna da wani wanda ya auna arziki ya tsallake rijiya da baya saboda a watanni takwas da suka gabata yana cikin jirgin ƙasan da 'yan ta'adda suka tare a kan hanyar shi ta zuwa Kaduna bayan tashin shi daga Abuja. Sunana Ibrahim Wakala Muhammad Liman Gusau Ni ne tsohon mataimakin gwamna na jihar Zamfara kuma ina rike da sarautar sarkin malaman gusau. Kana cikin wannan jirgi. Na'am. Eh yawa me kake tuna da shi? To abin da zan iya tunawa tabbas muna cikin jirgi mun taso daga Abuja zuwa Kaduna. Mun fara jin wani kwaramniya kamar jirgin ya bugi wasu karafuna. To daga nan kawai mun ɗauka wani ɓanna ta jirgi, can sai muka fara jin alamar halbi. to daga nan kan abubuwa da suka yamuce yamucewar da halbi da tashin bama-bamai da ballewa wasu na cewa a kwanta wasu na kuwa wasu na kuka haka dai to muka koma muna ta taimakon juna ana kwakwantawa a gefe abinda za mu iya tunawa irin yadda mutanen nan suka faɗo muna Ah, wasansu na kuwa wasansu kuma na kabbara mm. haka suka faɗo suna halbin mutane suka ga dama a lokacin an ce kai ma kamar an harbe ka tabbas an harbe ni a kafa wanda yake ah, bullet ne wajen wannan kariya da taimakon juna da muke yi sai kasance cewa na samu halbi a kafa shine eh, sai da aka kawo ni asibiti aka cire man kurhar bullet a kaduna sannan kuma muka koma abuja can ne aka yi mani aikin da aka cire bullet ɗin daga kafata. Shin idan tahiya ta kama ka duk da abin da ya faru da kai za ka sake shiga wannan jirgi? Tabbas ni na ko yanzu tafiya ta kama da aka ce man ga jirgin kasa zan shiga saboda abubuwa ne na kasar tamu ba ka iya tabbatar tabbatarsuwa cewar da motar in ka bi mota da ko ka bi jirgin duka ɗai ne ga 'yan ta'addan nan ta ko ina suna tarewa. Abin da kawai muke fata addu'a da karfafa ma jami'an tsaro da kuma su gwamnati su tashi tsaye su ayyukansu. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Maryam Ahmadu Suka a Kaduna. Da ma duka waɗanda aka ji muryoyinsu ni Halima Jimarau ke sallama da ku ku huta lahiya.